jihohi 36 da abuja za su kashe ashe kenan wadda take mai zaburar da tattalin arziki shine gwamnatin tarayya in ko bajet din nan ba a same shi cikin lokaci ba to zai wuya gwamnatin tarayya ta aiwatar da abubuwan da take so kuma zai wuya tattalin arzikin mu shirin a wannan makon ya yi duba ne akan hasashen masana game da makomar tattalin arzikin najeriya a shekarar bana masana dai sun dade da bayyana wasu hanyoyi da ake amfani da su wajen hasashen makoman tattalin arzikin kowace ƙasa yanki ko kuma nahiya a faɗin duniya hanya ta farko dai ita ce wadda masanan suka ce ta kunshi tattara ra'ayoyin su ƙwararrun da masu tsara manufofin tattalin arziki sai masu ruwa da tsaki a fannin masana'antu da kuma gudanar da bincike tsakanin 'yan kasuwa da masu saye da kuma masu zuba jari domin hasashen makomar tattalin arzikin. Hanya ta biyu kuma da masanan suka ce ana amfani da ita wajen hasashen makomar tattalin arziki ita ce yin amfani da alkaluma kan ƙididdigar da ta shafi hauhawar farashin kayayyaki da kuma matsalar rashin aikin yi sai yin nazari kan bayanan da aka tattara a baya don gano yanayin da tattalin arzikin ke ciki da kuma hasashen halin da zai kasance a nan gaba. hanya ta uku kuwa ita ce hasashen tattalin arziki da asusun ba da lamuni na duniya imf ko kuma bankin duniya suke wallafawa lokaci zuwa lokaci da dai sauran rahotanni da masana sukan bayyana To shirin kasuwa a kai miki dole na wannan lokaci zai tattauna ne kan hanyar hasashen makomar tattalin arziki ta farko da masanan suka tantance wato tattaunawa da ƙwararru da kuma 'yan kasuwa domin jin hasashen makomar tattalin arzikin Najeriya a shekarar da muke ba da jimawa ba ne dai asusun ba da lamuni na duniya a imf ya hasashen cewa tattalin arzikin najeriya zai karu da kashi uku da yayin da bankin duniya ya hasashen karuwar karfinsa da kashi uku sai dai masana tattalin arziki kamar dr kasimu garba kurfi na ganin ci gaban zai iya zarce haka gross domestic product eh, idan muka diba imf ta yi hasashen cewa a wannan shekarar najeriya za ta samu kishi uku da digo biyu bisa ɗari su kuma bankin duniya sun hasashen najeriya za ta samu kishi uku da digo biyar bisa ɗari amma mu masu hasashen tattalin arziki muna ganin zai wuce haka dalili ko shi ne na farko gwamnatin tarayya ta yi alkawalin cewa a cikin bajet dinta na wannan shekara canjin dala zai kasance a dubu ɗaya da ɗari biyar wannan kuma muna ganin mai yiwuwa ne kuma ga dukkan alamu muna ganin wannan zai tabbata dalili ko shi ne mafi yawan dala ɗin da ake bukata daga santar ba ana so man fetur ne to yanzu kuma dangote refinery da port harcourt da warri refinery duk sun fara ta ci mai so muna ganin wannan zai wadatar da man da muke bukata ba sai an nemi dala ba so dala da ta rage ma babban bankin najeriya zai ishe su ya hada-hada su muna ganin za a iya tsaye da karewan naira in aka tabbatar da tsaye da karewan naira muna ganin wannan zai jawo mutanen kasashen waje su zo su harka da mu don dama abin da suke gudu shine karewar kudaden kasar waje to wannan muna gani da wannan da kuma ayyukan nan da sun yanar za su yi zai ƙara taimakawa da tattalin arzikinmu ya wuce fiye da yadda ake tsammani na kishi uku da digo biyu ko kishi uku da digo da biyar muna ganin zai iya kaiwa da digo bakwai kuma zai iya kaiwa da ƙarfi. Ko akwai wata rawa da kamfanoni masu zaman kansu za su iya takawa wajen bunƙasar tattalin arzikin Najeriya a bana? mun mika wannan tambaya ga alhaji adam alhassan shugaban ɗaya daga cikin rukunonin masaƙu a najeriya ba za a iya taɓaka komai ba a wannan karan illa kaɗan sakamakon yanayin ƙasashen waje da suka cire hannun jarinsu da kuma rashin ingantacciyar wutan nefa da kuma yawaitar hauhawar farashi da kuma ƙarin basussuka da ake samu a Najeriya ga kuma dannowar haraji na ƙasa. So wa'annan abubuwan saboda rashin ingantaccen hanyar sufuri da kuma tsadar kuɗin kiliyarin. So wa'annan abubuwan suna da yawa sun taka rawar gani gurin dakusar da shauran nuka daga ciki duk wasu ma na rarrafewa duba da haka kuma ga yawan kuɗin ma'aikata so abin ya tattara ya yi yawan da 'yan najeriya gaskiya a cikin wannan lokacin kowa sai dai ya ƙoƙari ya kara kansa dangane da yadda farashin yadda capital ɗinka ma kar ya zo ya maka shot sai dai ka ƙoƙari ka kara kanka. To har wa yau masanin na ganin koda tattalin arzikin kasar ta Najeriya ya fuskanci koma baya akwai mafita da suke ganin za a bi wajen shawo kan matsalar kamar yadda Dr. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ya shaida mana. Idan ka diba tattalin arzikin nan kasai gwamnatin tarayya ta ce za ta kashe wajen biliyan triliyan 38 ko kuma mu ce tiriliyan arba'in to tiriliyan arba'in din nan ya yi duk abin da gwamnonin jihohi talatin da shida da abuja za su kashe ashe kenan wadda take mai zaburar da tattalin arziki shine gwamnatin tarayya in ko bajet din nan ba a same shi cikin lokaci ba to zai wuya gwamnatin tarayya ta aiwatar da abubuwan da take so kuma zai wuya tattalin arzikin mu so babban lamari dai a tabbatar da cewa gwamnatin tarayya budget din nan da 'yan majalisa suke sun tabbatar da shi kuma kada ya wuce wannan watan daya sannan su kuma sauran abubuwa da aka sa suna nemo tattalin arziki wanda za a amfani da shi kamar eh, masu amsa haraji da federal revenue da custom da sauran dai makarrabai su nigerian port authority waɗanda duk ake amfani da su wajen nemo kuɗi muna fatan abin da suka yi gurin za su cimuwa za su iya cimuwa muddin wannan ya tabbata to insha Allah abubuwa za su zo da sauki kuma muna ganin cewa za a cimma gurin da ake so a cimma insha Allah. saboda To wasu daga cikin ƙwararru kan tattalin arziki a Najeriya dai na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwa kan makomar tattalin arzikin ƙasar inda suka yi hasashen zai farfado a shekarar bana. Masanan sun kuma jaddada cewa farfadowar tattalin arzikin ya dogara ne kan aiwatar da ingantattun tsare-tsare na tattalin arziki da aiwatar da kasafin kuɗi sai zuba jari a ɓangaren samar da ababen more rayuwa to sai dai kuma akwai yiwuwar hasashen masanan ya gaza tabbata la'akari da cewar akwai kalubale daga bangarori daban-daban da ka iya haifar da rashin tabbas kan alkiblar da tattalin arzikin duniya ya fuskanta a halin yanzu sakamakon yadda manufofin manyan kasashe da suka gawurta ta fuskar tattalin arziki a duniya ke sauyawa. Jama'a suna ka idan kana da To da haka shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon yake karkarewa. A madadin abokin aiki Abdulkadir Halada Kiyawa da ya taimaka wajen tattara sautuka da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen Hausa na Arafai kewa masu sauraro fatan alkai. an gaida Nura Ado Suleiman da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yanzu bari mu je mu shakata.